Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu mutane hudu ko fiye da haka sun samu raunuka sakamakon wani hari da wuka da aka kai a birnin Paris jiya Asabar. Tuni kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari kamar yadda kamfanin dillancin labarin ta bayyana. Kungiyar ta jinjina maharin wadda ta kira a zaman soja na kurai wadda zuwa yanzu ba a bayyana sunansa ba duk da cewa 'yan sandan kasar sun gama da shi a inda ya kai wannan hari hukumomin tsaron faransan suka ce an kai harin ne a gunduma ta biyu wacce a daidai lokacin ta ke shaƙe da bil'adama waɗanda suke shirin zuwa wuraren shakatawa mai gabatar da ƙara a birnin na paris François molins ya ga manema labarai cewa mutumin ya yi kabbara lokacin wannan hari molins ya ce 'yan sanda za su kaddamar da bincike a zaman harin ta'addanci shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa ta shafinsa a twitter cewa ba za mu ba da daidai da inci ɗaya ba ga maƙiya 'yanci. A Myanmar wata kungiyar 'yan tawaye ta kaddamar da wani hari kan sojojin ƙasar jiya a Sabra wani gari da ke arewaci ta kashe akalla mutum goma sha biyar ta jikkata mutum ashirin ciki ko har da farar hula kamar yadda jaman ƙasar suka ce. Kungiyar da ake kira Tang National Liberation Army ko TNLA a takaice ta kaddamar da hare-hare guda uku da asibahin jiya Sabra a garin da ake kira Musa a jihar Shan kamar yadda kakakin gwamnatin ƙasar ya faɗa a shafin Facebook. biyu daga cikin hare-haren an kai su ne kan sansanonin sojoji ɗayan kuma a kan wani gada ƙungiyar tnla tana daga cikin ƙungiyoyi fiye da dozin ɗaya da suke fafatawa da gwamnatin ƙasar domin samun ƙarin 'yanci ana sukar sojojin myanmar da zartar da hukunci ba da yawun alkali ba da gallazawa tilasta mutane aiki tamkar bayi fyaɗe da wasu cin zarafi kan tsirarun ƙasar. Malaman addinin Islama daga Afghanistan da Pakistan da kuma Indonesia sun jaddada cewa hare-haren ƙunar bakin wake a Afghanistan da ma a yankin baki ɗaya haramun ne kuma ya saba manufofin addinin Islama. Malaman sun bayyana haka ne a daidai lokacin da suka hallara domin taro a wuni ɗaya a birnin bagur a Indonesia da zummar tattauna kan tarzomar da take ci a Afghanistan. taron na ranar ranar da aka yi ranar juma'a ya zo ne watanni bayan da malaman addinin islam a pakistan su fiye da dubu takwas suka yi fatawar da take allah wadai da ta'addanci ta kowace fuska a pakistan afghanistan ta soki fatawar ta pakistan domin ta yi allah wadai ne ga ta'addanci a pakistan kadai taron da ake a bugor an hada da malaman pakistan ne domin ana ganin suna da tasiri kan kungiyoyin mayakan sa kai da ke afghanistan a halin da ake ci kuma 'yan sanda a indonesia sun ce 'yan harin kunar bakin wake sun kai hari kan majami'u uku a birnin surabaya da ke tsibirin java jami'ai suka ce akalla mutum biyu sun mutu wasu goma sha uku kuma sun jikkata labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an kafa wata hukuma ta ƙasa da kasa da zammar kawo karshen shishigin da rashi da wasu ƙasashen an kama karya suke ya zaɓuɓɓukan ƙasashen yammacin duniya masu bin tafarkin demokradiyya. Hukumar da ake kira Transatlantic Commission on Election Integrity ko TCEI ya takaici da Turanci na gargashin jagorancin tsohon sakataren kungiyar tsaro ta NATO Anders Fogh Rasmussen da kuma tsohon sakataren tsaron gida na Amurka Michael Shatov sun yi taro da manema labarai ranar Juma'a nan birnin Washington DC. sarsalar kafa wannan kungiyar almasin ya gaya sashen rasha na muryar amurka shine katsa london da rasha ta yi a zaben amurka ta shekara ta 2016 amma wannan bai tsaya kan amurka kadai ba hakan ya shafi turai in ji rasmasin jiya asabar 'yan kasar iraki suka je rumfunan zaɓe domin su zaɓi wakilai 329 cikin 'yan takara 7,000 da suka fito a yayin da mutane suka kada ƙuri'unsu ko kuske kada ƙuri'unsu an rufe tashoshin jirgin sama da hanyoyin mota saboda matakan tsaro domin a watan jiya ragowar 'yan kungiyar isis da suke kasar wato duk da fatattakar da aka yi musu sun yi barazana za su kai hari kan duk wani wadda ya fito domin wannan zaɓe rahotanni sun ce ko da shike galibin rumfunan zaɓe ba sa fuskantar wata barazana an kai hari a kudancin birnin karkuk mai arzikin mai an kuma gano bam a wata tashar zaɓe a bagadaza haka hakanan an samu rahotannin wasu yunkurin kai hare-hare mutane wato kashi 44.5 ne suka fito zaɓe kamar yadda kamfanin reuters ya ba da labari da ya ambaci hukumomin ƙasar zai ɗauki lokaci kafin a kafa gwamnati. Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana ɗaya bayan da aka lalata tsallaken lokacin da falasɗina suka yi zanga-zanga. hakanan sojojin isra'ila suka ce ranar juma'a falasina masu yawa suka kutsa cikin tashar da ke ake kira karim shalom suka cinna bututun iskar gas wuta To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. idan dai masu saurare na biye da harkokin zaben unguwanni da jami'ar apc ta gudanar ba shakka ya san wannan zaɓe ya bar baya da kura domin ko jihohi da dama an koka akan cewa ba zaɓe aka yi ba naɗi aka yi wasu ko jihohin ma cewa suka yi su ko naɗin ma ba samu an yi musu ba wasu kuma cewa suka yi an musu fin ƙarfi ne wasu kuma suka ce iko kawai aka nuna musu kai bai dai mu faro takon daga jihar yobe inda wasu 'yan jam'iyyar suka kawo kukansu a ofishinmu da ke abuja kuma sun tattauna ne da hassan maina kaina sunana alhaji adamu yaro former state leader npp kuma stakeholder apc yobe state da farko me kawo ku abuja a mala kamar yadda ka shina abin da ya kawo mu abuja mun zo mu gabatar da wayansu takardunmu na koke kamar yadda ka sani an gabatar da zaɓe na congresses na shugabannin jami'a mataki na world world wadda a jihar na a yobe ba a yi congress ba an yi son rai da shugabannin jami'a mataki na jiha da gwamnati jihar yobe sun haɗa kansu sun rubuta sunan mutane kafin ma a yi congresses so mun kawo kokenmu mu masu biyayya ne muna bin dokan jam'iyya muna bi kamar yadda guideline da constitution na jam'iyya yi eh, sunana adamu abdu chulariye magaddashin chairman na apc na yobe state yawwa wasu 'yan jam'iyyar ku sun zama da korafin cewar a zaben da aka yi na congress da a kwanan nan kamar kun yi uwa da makarbiya kun sa an yi kama karya ya magana take ne a'a mu ba mu yi zaɓe ba wato ba su san abin da ake ciki ba ne mu affirmation muka yi ba election ba affirmation kuwa dama duk wanda yake ciki in dai bai yi laifi ba dole zai koma to amma mu ba ba zabe muka yi ba affirmation ne to daga yobe bari mu leka adamawa ga ibrahim abdulaziz da nashi tsarabar ya ce muddin fa ba a gyara ba Da falabu da jam'iyyar ta apc ka iya ma fada wani sabon rikici to alhaji ibrahim hakika wannan zaɓe mun kalle ta daga dukkanin mahanga na hankali kuma mun ɗaura ta akan mizani na hankali da ya kamata a ɗaura ta amma idan muka dubi abin da ya faru a wannan abin da aka kira zaɓe akwai abin ban tsoro ga jam'iyyar mu ta apc akwai abin tausayi a wannan ta mu ta apc amma abin takaici duk inda ka tuntuba a jihar adamawa za a ce maka ba inda aka yi zaɓe sun yaudari mutane suka ha'inci mutane suka zambaci mutane suka sa al'umma waɗanda suka zaɓu a kawo wannan sauyi da muka kira a tafiyar da shi a jihar adamawa amma abin mamaki har karfe hudu saura babu malaman zaɓe yanzu bar mu gangara jihar Niger tare da Mustapha Nasir Batsari domin jin wainar da aka toya a jihar ta Niger bayanai dai daga yankunan kananan hukumomi 25 na jihar Niger na nuna cewar wurare da dama ba a gudanar da zaɓuɓɓukan ba kuma tsaffin shugabannin jam'iyyar suka yi ta zarci, ga abinda wasu daga cikin masu ƙorafin daga kananan hukumomin shiroro da mashegu ke cewa ni ne youth leader na shiroro na local government John abulus to mun jira muna jiran malaman zaɓe da za su zo su yi mana congress ba mu gan su ba mun bi mun bi kowane ward muka gan mutane na na azube suna jiran malaman zaɓe ba su gani ba to ba mu san abin da ake ciki ba nes muka ji wai an gama zaɓe. sunana muhammad sani gaugawa mashegu local government kuma ssa to the governor a mashegu ba yi ba a dalili na kuwa ni dai ina wot dina mutane sun tsaya sun jira malaman zaɓe su zo har karfe ɗaya har ɗaya da rabi har ma wasu suka kai suka kirga ababuwan da suka tara kowa bai zo ba sannan su bangaren jam'iyyar ma suka ki zuwa duka duka suka tafiyar su. A can jihar Kebbi da Sokoto Murtala Faruk Sanyina ne ya tattaro muna ra'ayoyin 'yan jam'iyyar game da wannan zaɓe. Ni Alhaji Umaru Shafarma nake Local Government. Yanzu halin da ake ciki ga jama'a na mun tara amma babu wani mutum guda a hadon wani wanda ya taho don a kawo muna a zo a yi zaɓe. to wai sai muke jin ana cewa yau gwamnati ta ce ita ba zaɓe za ta yi ba to saboda haka nan mu kuma mun san janar muhammadu buhari ya hita ya tafi gida akan wannan zaɓen to hukuma ta sani ta ƙasa mu dai mun san mai biyayya ta mai adalci in ta mana adalci muna nan tare da ita ba ta yi mana adalci ba hakkin muna za mu bi sai inda ƙarfi mai ƙari. ana alhaji musa jemagi daga mazaɓar kaninos argungu eh, mu abin da mun gabatar da shi ba a yi mana adalci ba saboda mutane sun taru an ta an ce mana wai ba a yin zaɓe saboda wai gwamna ya ce ba za a yi zaɓe ba ko ina ana yi wai banda argungu to manufar ba mu sani ba. to sai dai shugaban jam'iyyar barista a tahir macido ya ce ga yadda aka shirya. to ko yaushe aka yi zaɓe ba a rasa mutane masu 'yan korafe korafe korafe mu dai abin da muka sani cewa mun ba da dama jama'a su zo su yi sulfu Allah ya ce a yi sulhu domin mu samu kowa ya ji cewa an yi da shi an dai kira mitin na duk wanda ke wani abu a cikin jihar nan da wajen jihar nan apc muka yi mitin aka yi matsaya cewa a fara da sulhu idan matakin sulhu bai yi ba sai a je hili waɗannan ba su yarda da sulhu ba a ba su dama su je su gwada abin ga farin su ga jama'a kuma haka aka yi. A Sokoto ko ga abin da Murtala ya kalato muna. To sunana Umar Aliyu a sunana. To gaskiya ni dai ban ga an yi zaɓe ba. wasu sun to sun ka ce a kawo lis an ka kawo lis sun ka ce confinement ɗaya na za su yi da lis ɗin da an ka ba su a to ga ka'idar siyasa ita kuma ba haka aka yanta ba don abin da a ka'idar siyasa a ban ma mutane su zaɓan ma kansu irin waɗanda suka so na san akwai fatutukan adawa sannan fatutukan adawa suna nan suna so su tumɓuke ga gwamnati gaba ɗaya kamar wada lokacin zaɓe mun ka tumɓuke PDP to mu yanzu in mun ka ce mu turo mu yi irin wada su sun ka ɗora yi a murƙushe a ƙibari a mutane su zaɓi waɗanda suka buƙata to muna ganin ba a tumbuke mu a sunana malam na madina jabi alal hakika an yi zaɓe daidai kamar yadda ya kamata kamar yadda an kai umarni amma ana cewa ba zaɓe aka yi ba illa dai kawai an zo da sunayen wasu ne aka ce su ne kawai za ku zama shugabannin ku eh, me za ka ce akan wannan daban na wanda ce haka na wannan ra'ayi ne na faɗi na daban daga sokoto bari mu leƙa kano da jigawa tare da mahmud ibrahim kwari mun rasa a ina za a sai mafon su waye to amma daga baya sai muka ji tun bifo a zo a yi zaben congress rana kamar ranar alhamis kowa ya san kujerar da yake kai in ba a gwamnati kake ba ko kana da uwa a gindin murhu ba ma za a saurare ka ba kawai sai dai kawai na zo mazaɓata na ji sai wani a ce wani shine kaza wani shine kaza an riga an raba mm, kujerar muna nan mun sa lauyoyinmu da zo su sai yadda za mu kai wannan abin kwara kotu don wannan zaben ba zaɓe ba ne kawai an yi naɗi Malam Baba Namadi kenan guda cikin mutanen da ke korafi kan yadda zaben shugabannin mazaɓu na jam'iyyar APC ya gudana a jihar Kano. To amma sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Kano Honorable Ibrahim Zakari Sarina na cewa mu jihar kano mun yi zaɓe kuma zaɓe karɓaɓɓe kuma mutane sun yaba a jihar jigawa ma korafi ne ya biyo bayan zaben shugabannin jam'iyyar ta apc a matakin mazaɓu alhaji abubakar suleiman addani jigo ne a cikin jam'iyyar ta apc a jigawa jam'iyyar apc abin da ya kawo ta a najeriya talaka ya zaɓe ta ne saboda ta ce za ta canja mishi yadda ake gudanar da siyasa ya samu wakilci na mutumin da yake so ya zaɓe shi da kansa ya wakilce shi domin ya gaya masa abin da yake damunsa shi kuma wannan mutum ya je a wata masa da shi a gwamnati amma jami'ar apc gaba ɗaya ta saki wannan layin kafin mu tafi kudanci bari mu leƙa bauchi da rayun da abdulwahab muhammad ya aiko muna bashir adamu barkon dalibai daga katabu local gaman azare jihar Bauchi. Eh, abin da ke tafi da ni shine koke ne na kawo zuwa ga uwar jam'iyyar APC na kasa da kuma mai girma shugaban kasa. Zaɓe dai an yi shi mai harshen da mu. Kowane bangare kana ji suna cewa sun yi zaɓen su 'yan Abuja sun yi nasu ranar Lahadi bangaren jihar sun yi nasu ranar Asabar. Amma dai mu ga malaman zaɓe da kayan aiki kamar da aka saba a zuwa a aiwatar da zaben to wannan dai ba mu gan su kamar yadda ya kamata ba. Sunana Sanata Suleiman Nazif Gamawa wanda ke wakiltar na Bauchi ta arewa a majalisar dattawa a yau dai na zo ne na faɗa wa 'yan jarida gaskiyar abin da ke faruwa a jihar bauchi kamar yadda kuka sani ya kamata a yi zaben world congresses ranar biyar ga watan mayu wato ranar asabar kenan amma kamar yadda dukkanin al'ummar jihar bauchi suka sani ba a yi zaɓe ba ranar biyar ga watan mayu a jihar bauchi yanzu kuma bari mu cilla kudancin najeriya tare da hassan umar tambuwal domin jin yadda zaben ta kaya a jihohin kudu maso yammacin Najeriya. jam'iyyar apc ta yi zaben shugabanni na unguwanni a fadin najeriya akan haka ni tattauna da wasu 'yan jam'iyyar apc sunana jallo baka nike na alkaliji mazanni ibadan nake kuma a kenyale yaya zaben unguwanni na jam'iyyar apc a nan a kenyale ibadan an yi zaɓe an wanye kuma lamai lafiya sai dai 'yan abubuwan da ba a rasa ba sauran al'umma waɗanda aka yi zaɓe waɗanda ba su samu nasara ba suna korafin cewa ba a yi musu adalci ba. bindiga ne ni mazauni a kure ondo state yaya zaben unguwanni da jam'iyyar apc ta yi a nan birnin akure so a birnin akure alhamdulillah an yi zaɓe lafiya kalau wasu wurare da aka dan samu matsaloli kuma allah ya kaddare dai matsalan ba ta yi yawa ba amma an yi zaɓe lafiya kalau kuma ba wani jahiya da aka kawo da gare shi daga baya bayan an faɗi sakamako. Sunana Adamu, ni mazaunin jihar Oshun. An yi zaɓen unguwanni a nan jihar Osun. An yi an gudanar sa. To yaya zaɓe ya kasance? Eh, zaɓe an shi da lami lahiya, sai dai waɗanda ba su samu ba suna ka ƙorafe-ƙorafe. Ko akwai wata hatsaniya? Gaskiya ni dai ban ga wata hatsaniya ba, bai ji wata hatsaniya ba nan. Sunana Kwamnati Lewin Giwa, shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti. Yaya lamarin zaɓen unguwanni na jam'iyyar APC a nan jihar Ekiti? Eh, wannan zaɓe dai tabbas an hargitsa komai da kokon da. to amma ana cikin yi wasu kwata gari suka shigo suka dauki akwatunan zaɓe suna masu yin kwallo da shi suna kwallo da shi aka dai hargiza abin nan din gaba daya. Sunana Alhaji Mustapha Talba Shagamu. Ni mazaunin Shagamu ne a Ogun State. Yaya zaɓen unguwanni a nan jihar Ogun? Zaɓe da aka a unguwanni a jihar Ogun an yi shi lami lafiya ba wani kacaniya ba komai mafi yawanci 'yan takara wa'inda suke kai su suka koma amma ba tare da wani korafi ba na jama'a. A jihohin kudu maso gabas ko Alphonsus Okoroigwe ne ya ce ga yadda zaben ta kasance. Zaben shugabannin mazaɓu na jam'iyyar APC da aka gudanar a ranar Asabar biyar ga wata ya bar baya da kura a jihohin Imo da Anambra da Enugu da kuma Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. a jihar imo inda jam'iyyar apc ke mulki an dai samu bambancin ra'ayi tsakanin bangaren gwamnan jihar owale rochas okorocha da waɗanda yanzu shi gwamnan ke wa kallon masu adawa da aniyar haka ma haka kare da rikicin cikin gida a jihar Anambara. inda dan takarar gwamna a karkashin tutar jam'iyyar apc dr tony moye ya zargi ministan kodago dr chris ingige da niyyar kwace lamuran zaben mazabu daga hannun kwamitin gudanar da zaben an kuma samu bambancin ra'ayi tsakanin kusoshi biyun inda dr tony moye ya ce ba a yi zaben mazabu ba a ranar asabar biyar ga wannan watan yadda ya kamata a yi amma dr chris ingige ya ce an yi kuma an kammala komai lami lafiya A jihar Enugu, ministan harkokin waje Mr. Godfrey Onyama ya yi watsi da sakamakon zaben ya kuma yi kira da a sauke zaben. da yake magana da manema labarai a inugu babban birnin jihar a ranar litinin da ta shuɗe onyama ya ce an tafka maguɗi da kurakurai da dama a zaben a jihar ebonyi kuma gaba tsakanin ministan kimiyya da fasaha dr obonna onu da ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar apc a zaben 2015 sanata julius ucha ta sa an gudanar da zaben daban-daban a jihar abia kaɗai ne aka gudanar da zaben mazaɓu ba tare da tayar da wata jijiyar wuya ba kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka ruwaito. To ko me uwar jam'iyyar ke yi game da wannan matsalar na ƙorafe-ƙorafe nan da can za mu ci gaba da ƙoƙarin samun shugabannin jam'iyyar domin jin abin da za su yi game da wannan lamari. Yanzu a wakilan namu da suka taimaka domin shirin ya kai ga cimma nasara da Julie Gresham da ta da sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A cikin wannan makon ne dai ya kaddamar da wani kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da suka hada da kasashen Nijar da Kamaru da Chadi da ma Najeriya. An dai kaddamar da wannan kungiyar ne a garin Maiduguri da ke jihar Borno wanda ita ma ke da wasu jihohin da ke makwabta da yankin tafkin Chadin inda aka tattauna matsalolin da ke addaban wannan yanki da ma hanyoyin da za a bi don sake farfado da yankin da ke da miliyoyin mutane da ke amfana da wannan tafki ganin cewa yankin tafkin chadin ya fuskanci barazana daga 'ya'yan kungiyar boko haram da dama yayin da a baya-baya aka dinga samun rahotannin cewa 'ya'yan kungiyar boko haram din sun halaka masunta da manoma da ma makiyaya da dama a wannan yanki da kuma suka dogara kacokan wajen gudanar da rayuwarsu a wannan yanki na tafkin chadin yayin da hukumar raya birane na majalisar ɗinkin duniya da ake kira undp a takaice suka zamo na gaba-gaba wajen tabbatar da cewa an sake farfado da wannan yanki wadda shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buɗe wannan taro shi kuma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya wakilci shugaba Buharin wajen buɗe wannan taron The source of livelihood for over 45 million people living in the Beijing. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria. Ya ce yanzu akwai mutane da ke abincin su fiye da miliyan 45 a wannan yanki, kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin Afirka wanda ke da iyaka da kasar Kamaru, da kasar Afirka ta tsakiya, da Chadi, da Nijar, da kuma nigeria Kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma sana'ar kamun kifi da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki ya ce za mu iya namu kokari mu ga yadda za mu taimaka wajen sake farfado da wannan yanki Na jama'a su ci gaba da gudanar da rayuwar cikin walwala da kwanciyar hankali a cewar shugaba muhammadu buhari wadda gwamnan jihar borno wadda lukashi tim ya wakilta dr edward kalunde shi ne shugaban hukumar bunƙasar muhalli na majalisar ɗinkin duniya da kuma suka shirya wannan taro bearing in mind the effect of the the shrinking of Lake Chad, and limited access to natural resources in communities living in the border areas. Ya ce kamar yadda aka sani irin matsalar da wannan rikici ya haifar da tsukewan wannan tafki da kuma rashin samun ababen more rayuwa da al'ummar da ke zuguna a irin wannan yanki. Don haka dai muka ga ya dace mu shigo don ba da tamu gudumawa wajen taimakawa irin waɗannan jama'a. Ya ce mun sani cewa matsalolin da ke addaban wannan yankin suna da yawan gaske kuma dole ne mu dinga lura da irin waɗannan matsalolin ɗaya ɗaya bayan ɗaya da farko dai yana da kyau mu kaddamar da fahimtar juna tsakanin al'umma musamman ma tsakanin jami'an tsaro da al'ummar da ke wannan yanki na biyu kuma mun fahimci cewa dole ne mu haɗa gwiwa da shugabannin al'umma da kuma shugabannin addinai don su shigo wajen ba da tasu gudumawa ta hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli don samun tabbas da zaman lafiya ga al'ummar wannan yanki. Also important is to promote the involvement of youth, women and civil society organizations in our continued advocacy for peace and tolerance. Ya ce yana da kuma mahimmanci mu sauko matasa da kungiyoyi masu zaman kansu da ma kungiyoyin mata don ci gaba da wayar da kawunan jama'a wajen zaman lafiya da kuma mutunta juna. Ya ce shigo da matasa yana da mahimmanci kwarai da gaske ganin cewa su ne kashin bayan kowane irin al'umma na haka za mu yi duk mai yiwa mu zaman taimaka al'umma da suke wannan yanki na tafkin Chadi a cewar Mr. Edward Kalon. Dr. Muhammad Ibn Chambers dai wakili ne na Majalisar ɗinkin Duniya. Eh, Boko Haram is by no means defeated but Um, the to be Ya ce za ka a iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karya lagonsu. kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen kwamandan wannan yanki kuma za mu tabbatar mashi da goyon bayan kungiyar majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da wannan yaƙi halattacciya a wannan yanki na tafkin caji shi ma dai gwamnan jihar difa daga jamhuriyar nijar alhaji muhammadu bakabe na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron to wannan taro shine lalle mu gama mu duka bisa da mu da chad da cameroon da nigeria bisa harkar nan harkar boko haram nan mutanen mu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu ta aiki su samu zaman su damu su je daɗin zaman duniya kamar da kowa shi. ambassador mamman nuhu dai shine babban sakatare na hukumar raya tafkin chadi da ake kira lake chad basin commission na kuma tambaye shi ko menene muhimmancin irin wannan taron a yanzu haka. kaga shi matsalar talauci ai bai san boundary ba kuma waɗannan mutanen kamar mutane ɗaya ne so dole sai an ɗauko wannan matsalar gaba ɗaya a taimaka ma jama'a so abin da muke son mai kenan yanzu. to wai shin menene ma hukumar raya tafkin cadin ke yi wajen sake farfaɗo da wannan tafki ganin cewa halin yanzu wannan tafkin cadin na ci gaba da tsukewa gare donu maman ɗin da abin da ke cewa. to ai kaga akwai wannan taron da aka yi a abuja shi musamman wannan taron domin a ah, tuwo kan jama'a a faɗa ma duniya cewa ya kamata a taimaka a ah, a tabbatar da wannan taron ya sake cika ya za a yi taron ya sake cika sai an jawo ruwa daga kasar central africa daga daga kogin congo daga can muke son mu jawo ruwa a hankali a hankali sai kogin ya sake cika ai kaga matsalar duk ta zo ne domin kogin ya fara kafewa mutane ba su da aikin yi amma aka cika shi da ruwa mutane za su samu abin yi gwamnan jihar adamawa sanata umar bindo jibrila da shi kaddamar da wannan kungiyar gwamnoni na yankin tafkin chadin wadda kuma ya mana karin haske game da mahimmancin wannan kungiyar kamar haka abun da nake so da a sani cewa wannan taro akwai tarihi a ciki kuma mun kafa ta na gwamnoni ne na wayannan kasashe wayanda suke karkashin da chad kuma united nations da kasashe kamar germany su sweden su finland da baki daya sun zo da norway duk sun zo nan kuma za su taimaka mana ah, su ga karshen wayan abubuwan kuma yadda za a samu duk mutanen masu su irin su idps da sauransu ah, yadda za a taimakawa ah, talakawa wa'annan wajajen nan ya faru. To ko za a iya cewa an samu dawwammamin zaman lafiya baki daya da za a iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba? Tambayar kin da nema Major General Loki Irabo, kwamandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira Multinational Joint Task Force da kuma ke yankin tafkin Chadin. Safety is relative. You can never have absolute security. It's not possible anywhere. It is like, you know, a filtering process. which is gradual. Ya ce ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wajen matsala. Ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki ambasado ahmed shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na wannan yankin tafkin chadin lamarin yanzu ana siyasa ne komai za a gyara sai ta siyasance shi yasa yanzu taron gwamnati da muke gani yana da amfani ah, muna ah, tsammani zai haifar da mai ido to amma zaman ku na kungiyoyin masu zaman kansu ku ji wani rawa za ku taka ganin cewa an cimma nasarar wannan abin da aka sa gaba eh dalilin da yasa kenan kaga muka ce a dama da mu ake damawa da mu wannan taron taro ne na kwana biyu za a yi sai a tafi muna so ba ma so ya zama kamar taron shan shayi a watse muna so in har aka tafi din kowane kungiya zai tafi kasan shi ya je ya dinga bin diddiga menene ake yi abin kalwarin da aka yi ana bi abin da aka yadda ana implementing ne da sauransu domin za mu yi aiki kamar monitor and evaluation din duk commitment din da aka yi anan nan wajen za mu dinga sa ido mu ga alkawarin da aka yi din an yi cibin ko kuma ana implementing ko ba a yi ta amma wannan kungiyar gwamnonin da suka hada da kamaru da chadi da najeriya da ma nijar din za su yi aiki tare ganin cewa dukkanin sun fito daga kasashe daban-daban ne tambayar kin ne wa gwamnan jihar borno honar bukashi shatima ga kuma abin da ke cewa za mu yi aiki ofis mu zai yi aiki a karkashin ofishin undp da lecture building commission a lecture building commission suna da ofishi a germany inda za mu yi amfani da ita is our head of bugu da kari kuma mun yi imani kan cewa dole mu mu haɗa karfi da karfe mu fahimci abin da ke addaba mu mu nemi maslaha bisa ga talauci da rashin abun yi da barbarewa zaman lafiya a yankin wannan taro ya samu halartar kasashe da kuma kungiyoyi da dama hada da kungiyar turai da ake kira eu da kasar berlin da norway da germany da sweden da kuma finland haka ma wasu gwamnoni da ke kasashen da kewaye da tafkin chadin kamar na kamaru niger da chadi da ma Najeriya da ta karbi bakuncin wannan taro dukkaninsu sun halarci wannan taro wanda kuma ya kasance irinsa na farko sai dai ana sa ran za a maimaita irin wannan taron ne a jamhuriyar Niger, a farkon shekara mai zuwa idan mai duka ya kai mu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.